Taron wanda sashen hulɗa da jama'a na hedikwatar sojin Najeriya ya jagoranta an yi shi ne da nufin ƙara fahimtar juna tsakanin sojoji da 'yan jaridu da kuma sauran masu ruwa da tsaki inda aka tattauna irin rawar da sojin ke takawa a sha'anin samar da tsaro a cikin gida da kuma batutuwan da suka jibanci haƙƙin bil'adama. A baya dai ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adaman sun sha sukan lamirin sojoji bisa zargin take haƙƙin ɗan adam. Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka shine kakakin hedikwatar sojin Najeriya. in har kasance kana bakin kokarin ka har mutum ya zo ya zo yana kushe ma babu wani dalilin kushewa ai ba za ka ji daɗi ba to amma an ce wai gyara kayanka bai zama wai sauke mu raba ba muna maraba da irin waɗannan manuniyar manuniyar sai ya kasance wato an yi ne da zummar yadda za a inganta aikin ba wai hakan nan ka kama kushe ba ba gaira ba dalili a wani lokaci babu ma hujja da kake ikirari da ita kuma ka riga ka bata mutane suna. Bako mai jawabi Farfesa Mande Sama'ila ya yi wa kungiyoyin ƙasa da ƙasa wankin babban bargo bisa yadda suke yawan sukar lamirin sojojin. Waɗansu idan kai la'akari suna aikin yadda ya kamata amma waɗansu su yawancinsu musamman idan ka ga abubuwan da suke za ka wani abu duk wani abu za su yi wanda zai kawo rabuwan kanun mutanen ƙasa ko kuma rabuwan kanun mutanen da ke cikin duk wajajen da suke ayyukansu su su ya kamata su sani cewa duk wani abu wanda ba zai kawo zaman lahiya ba to matsala ne to abinda kuma nake son ka sani suna da waɗanda ke ba su kuɗi shi yasa duk wani abin da ka ga wani tabargaza to daga wajensu ne dan jarida ben sheman na gidan rediyon muryar najeriya na daga cikin mahalarta wannan taro gaskiya ya kamata yan jarida su sani ya kamata a ce akwai kasa da ana kira najeriya yan jaridun nan yan najeriya na so saboda haka a samu haɗin kai inda akwai security inda akwai yadda za a zauna lamin lafiya ya kamata a duba a gani an dade dama babu jatuwa tsakanin sojoji da kuma yan jaridu yanzu haka kagan an zauna a zaure ɗaya ana tauta tattaunawa inda za a samo cin gaba. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.